Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sale Shehu Ashaka ke maraba da ku a wannan lokaci cikin shiri na musamman don kalubalen cutar coronavirus da ya sanya rufe wasu sassa a babban ofishinmu da ke Washington DC. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman tattaunawa da hirarraki. Kamun mu tsunduma cikin shirin sai ku gyara zama ku saurari labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce wasu magunguna biyu suna nuna alamun za su iya zama makarin cutar coronavirus da ta addabi duniya. Yayin wani taron manema labarai da aka yi a jiya Alhamis a fadar White House. shugaban amurka ya ce maganin cutar malaria da aka fi sani da chloroquine a turance wanda aka daɗe ana amfani da shi ya nuna sakamako mai kyau a binciken da ake yi na kokarin gano maganin cutar ta covid-19 yana mai cewa ba da ɓata lokaci ba za a gaggauta samar da maganin na chloroquine a cewar trump maganin ya jima bil adama na amfani da shi saboda haka babu fargabar ko zai iya kashe wani yana mai kwatanta shi a matsayin maganin da zai iya sauya al'amura baya ga maganin na chloroquine ana kuma ganin haske akan maganin da ake kira remdesivir wanda aka samar da shi domin yaƙi da cutar ebola wanda shi ma trump ya ce hukumar kula da magunguna da abinci ta fda amurka za ta yi nazari a kansa sai dai kwamishinan hukumar dr stephen han ya ce akwai buƙatar a gwada amfani da magunguna a ɗakunan bincike kafin a fara amfani da su wajen yakar cutar ta coronavirus. a halin da ake ciki kuma afirka ta zamanto nahiyar da take da karancin masu fama da matsalar cutar ta coronavirus inda adadin mutanen da suka kamu da ita bai wuce ɗaruruwa ba idan aka yi la'akari da jimillar mutum dubu ɗari biyu da suka kamu da cutar a duniya amma jami'an lafiya na fargabar cewa annobar ka iya yin mummunan tasiri a nahiyar lura da ɗimbin matsalolin da fannin kiwon lafiyar yankin ke fuskanta sana hankali ƙasashe akalla talatin ne aka samu ɓullar cutar waɗanda suka hada da burkina faso kamaru habasha najeriya da kuma senegal waɗanda ke da adadi mafi yawa a yankin ƙasashen da ke kudu da sahara to amma duk da cewa nahiyar ita ke da adadi mafi karanci da aka kwatanta da sauran sassan duniya da aka samu ɓallar cutar shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adnum ghebreyesus ya ce akwai buƙatar hukumomi a nahiyar su yi tukin tsaye wajen ganin sun ɗauki matakan daƙile bazuwar cutar jami'an lafiya a nahiyar dai sun fi nuna damuwa ne kan yadda yaɗuwar cutar ta coronavirus ka iya dagula lamura a nahiyar wacce wasu sassan ta ke fama da ɗimbin matsaloli na cututtuka a wani mataki na kare kimanta idan duniya china ƙasar da aka fara samun ɓullar cutar coronavirus ta kaddamar da wani aikin jin kai na aikawa ƙasashe da suka fi fama da cutar ta covid-19 kyallayen rufe fuska safar hannu da kuma sauran kayayyakin kiwon lafiya a wata kasuwa da ke yankin wuhan na kasar china cutar ta coronavirus ta fara bulla da wannan tallafi kasar ta china na fatan alamomin duniya za su kalle ta a matsayin kasa mai dattaku a cewar kwararru waɗanda wasansu ke ganin wannan tamkar ihu ne bayan hari domin an zargi hukumomin kasar da kokarin yin rafa-rafa a lokacin da cutar ta fara balla wani bincike da aka yi a birtaniya ya gano cewa da hukumomin kasar sun farga da wuri da an kaucewa yaduwar cutar da kashi 95 cikin tare da dakile bazuwarta a sassan duniya to amma china ta yi nasarar dakile a cutar ta covid-19 bayan da ta garkame wasu birane tare da takaita zirga-zirgar jama'a akan kuma na faruwa ne makonni bayan da ita kanta china ta rika samun tallafi na kayayyakin rufe fuska da kasashen duniya amma halin da ake ciki ita take rarraba waɗannan kayayyakin kama daga asiya zuwa nahiyar turai da kuma kudancin amurka zuwa afirka rahotanni daga nan amurka na cewa sanata bani sanders na jihar vermont da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat na yin nazari kan burinsa na neman mukamin shugaban kasar bayan da tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya mamaye zaɓukan sharar fage na fidda guni da aka yi a wannan mako nasarar da za a iya cewa ta rufe duk wata kafa da sanders zai iya samun tikitin jam'iyyar sai dai kamar yadda bayanai ke nunawa da yawa daga cikin magoya bayan sanders sun yi kememe sun kimi wuya musamman ma a wannan lokaci da duniya ke yakar cutar coronavirus sanders wanda ke kwatanta kansa a matsayin dan democrat mai da gurguzu ya samu karbuwa saboda manufofinsa kan fannin kiwon lafiya a amurka inda yake muradin samar da tsarin kiwon lafiya da karatun kwaleji kyauta wasu tsoffin makusantan shugaban turkiya rajin taibar erdogan su biyu sun kafa sabbin jam'iyyun siyasa matakin da ake ganin zai iya yin barazana ga mulkinsa jam'iyyun biyu na kokari ne su ɗabbaka abin da suke kira samar da sahihiyar demokuraɗiyya a ƙasar inda aka saka wa ɗaya daga cikin jam'iyyun suna deva wato makari shugaban wannan jam'iyya ali babakan na ɗaya daga cikin tsoffin na hannun daman shugaba erdogan kuma jam'iyyarsa ta ƙudiri aniyar ganin ta kawo ƙarshen mulkin erdogan baya ga shi akwai tsohon firayim ministan ƙasar ahmed davutoglu wanda shi ma zai kalubalanci erdogan a zaben da za a yi ƙarƙashin jam'iyyarsa ta galacek wacce take ta tallata yadda tsohon firaministan ya kafa tarihi a matsayin wanda ba a taba samun shi da laifin cin hanci da rashawa ba yayin da ake zargin jam'iyyar erdogan ta ake da hannu dumu-dumu da laifukan da suka shafi rashawa. tare da ɓata lokaci ba bari mu fara da wannan rahoto na musamman akan rundunar nan da tsaro da wasu jihohin yankin kudu maso yamma suka kirkiro mai suna a motokin, wakilinmu babangida jibrin ya haɗa mana wannan rahoto a inda harkokin tsaro ya kice ya kicin a tarayyar najeriya yanzu aka dai wasu jihohi musamman na yammacin najeriya sun ta yi tsaye wajen kafa wasu kungiyoyi amo tekun kungiyar kuma da suka ce za ta taimaka wajen wazar da zaman lafiya da kuma tsaro to sai dai kuma wannan mataki da jihohin na yammacin najeriya musamman guda shida suka dauka na yankin yarbawa lamarin da ya haifar da kace na ce musamman a yankin arewacin najeriya inda ma wasu kungiyoyi suka tashi tsaye wajen kafa wata kungiya mai mai suna shege kafasa daidai da kungiyar 'yan amotokin to sai dai kuma a yayin da kungiyar amotokin ta samu goyon bayan gwamnonin yankin yarbawa baki daya kungiyar shege kafasa ba ta samu irin wannan goyon baya ba inda gwamnonin yankin arewacin najeriya suka danga nesan da kansu da kungiyar ko a kwanan nan ma dai gwamnan jihar oyo da ke yankin kudu maso yammacin najeriya ya kasance gwamna na farko da ya rattaba hannu akan dokar kafa kungiyar amoteku inda ake jiran rattaba hannun gwamnonin jihohin akalla guda biyar da suka hada da jihar Legas da jihar Ogun da jihar Ikiti da jihar Oshun da kuma jihar Ondo To koya masana harkokin shari'a ke kallon wannan kungiya bisa tsarin mulkin kasa ga dai barista Dallami Alhaji Oshishi wani lauya gwamnati a jihar Niger. abun da kundin tsarin mulkin najeriya ta bukace su su yi na farko shine sai fa an kai doka gaban majalisu na kowace jiha cikin jihohi guda shidan nan na kudu maso yamma bayan sun gama tattauna a kai abin ya zo kafin ta zama doka sai gwamnoni na ko gwamna na kowace jiha sai fa ya rattaba hannu ga wannan dokan da majalisa ta dauka to a cikin wannan dokan ne za a bayyana wani irin ayyuka ne abuce ku za su yi ayyukan da kuma za su yi sai a yi lahakari da katsaci karo da wani ayyukin da ko kungiyar 'yan sanda ko kuma hukumar 'yan sanda ko na sojoji suke yi. Alhaji Abubakar Raiba bagyawo wani dan yankin arewacin Najeriya ne wanda shi ma ke bayyana fargaban shi da kafuwan irin waɗannan kungiyoyi. A matsalar da muka shiga a maganan halin tsaro a ƙasar nan ya kai inna lillahi wa ina ilaihi raji'un. Maganar tsaro nan ya kamata talaka su gani a ƙasa. abin da sani ci maka haka baban gida a nan jihar lagos nan kana ganin duk wannan tsaro jihar lagos ibadan abin da bai kuta zuwa ina ne ake samun tashi hankali irin jihohin arewa nan to ana so jihar arewa nan an riga a kai mu kasa a gaba ita dan dalilin abin da sani ce maka haka yau da wani shugaba ne wanda ba dan arewa ba shin me zamu ce baban gida za iya cewa ina nuna mana bambanci ne saboda ya ɗaukan tsaro a hannun shi amma ga shi shugaban mu ne fa wanda yake a arewa a najeriya a tsakiyar najeriya yau gashi halin da muka shiga cewa ya kamata a binciken jami'an tsaron nan da sama da ƙasa shin ina waɗannan makame da shugaban ƙasa ya ce a sau e waɗannan mutane har akan titi ba za a gansu dawa ba baburan su kai su talatin ko arba'in suna tafiya ba wanda zai isa ya hana su saboda haka muna kira ga shugaban ƙasa lalle lalle ta tsaye domin talakawa allah ya ba shi haƙinsu ne ya kare haƙin najeriya ya kare haƙin talaka. To ganin yadda jihohin na yammacin Najeriya suka yi nisa wajen kafa wannan kungiya to ko ina matsayinsa kenan bisa tsari na shari'ar ƙasa tambayar kenan da na sake yi wa barista Dillami Alhaji Shishi. Idan suka ce za su ba su wannan ƙarfin da za su yi da wannan ayyukan to a kundin tsarin Najeriya tana na a rubuce cewa duk wata doka wanda majalisa na jiha ta kawa wanda zai sabani da kundin tsarin najeriya to wannan fa dokar na wanda aka kafa a jihohi dole za a yi watsi da ita sabili da haka misali yanzu nan game da batun daukan makamai ba za a yadda cewa abota ku su dauki makamai ba domin kafin in ma haka ce ma za ma ba su su yi to dole ba sai inspector general na yan sanda ya ba da wannan umarni idan kuma cikin wannan dokan da suka kawo ko kuma dokokin da duk jihohin nan za su kafa idan akwai wani sashi kuma da ta ci karo da kundin tsari to kowane dan jiha ko kuma shi babban lauyan najeriya wanda ake kira attorney general na federation yana iya kai koke majalisar kotun koli na nigeria don a je a sake fassara wannan idan kuma aka ga cewa ta ci karo da kundin tsari to dole ba kuma a soke wannan sashen nan yanzu dai a yanda 'yan najeriya suka zura ido domin ganin yadda wannan kungiya ta amotoku za ta gudanar da ayyukanta a yankin kudancin najeriya wasu na fargaban farfadowar wasu kungiyoyi na daban musamman ma dai a yankunan arewacin najeriya da kuma yankin Nyamurai, ganin yadda taɓarɓarewar tsaro ya riga ya kamari a yankin arewacin najeriya inda masu sada mutane bayan kungiyar boko haram suka gallabi al'ummar yankin babangeji birnin murya amurka daga mina a najeriya a gaishe ka malam baban gida kamun mu ci gaba a shakata da wannan duniya ta arziki tunda mun karɓi yanci cikin sa'a. Duniya ta yi kyau arziki tunda mun yanci cikin sa'a. Duniya ta yi kyau arziki tunda mun yanci cikin sa'a. ta yi kyau arziki tunda mun yanci ka barci ya falka ku tashi. shi Najeriya mu ka iko da kayan. Yanzu ya mu ka iko da kayan. Duniya ta yi kyau arziki. Masu sauraro a shirye mu mukan kawo muku rahotanni da suka shafi cutar corona don sanin halin da duniya take ciki ga wannan kalubale. mu Hauwa Umar ta shirya mana wannan rahoto da ya shafi matakan da babban bankin Najeriya ke ɗauka don rage kuncin da ake samu sakamakon wannan cuta na corona. Babban bankin Najeriya CBN ya fito da wasu tsare-tsare don magance mummunan tasirin cutar coronavirus akan kasuwanci da tattalin arzikin ƙasar. Tsare-tsaren dai sun hada da rage kuɗin haraji haraji kan wasu kaya tara daga kashi tara zuwa biyar cikin ɗari a kowace shekara. Haka kuma babban bankin zai ware wasu kuɗaɗe don tallafawa matsakaitan 'yan kasuwa da waɗanda cutar ta shafa. Na shiga cikin gari don jin ra'ayin jama'a kan wannan matakin. Sunana Abubakar Adam, in mun yi ma murna sai dai mu ce eh mun yi ma shi wannan babban banki murnan ya sauke nauyin da ya rataya kan shi domin dama abin da ya kamata ne yake yi ba sabon al'amari bane ba. Sai dai abin tambaya a nan shine yanda shi matakin zai taba bangarori guda guda biyu ne akwai 'yan ƙasa yadda zai taɓa su kai tsaye akwai kuma iya hukumomi ne ko kuma waɗanda suke ta'ammali da kuɗaɗe wato financial banking institutions su ne wanda zai iya ta'ammali da shi amma abin ina ga tsari ne wanda yake mai kyau tunda dama dan ya rage raɗaɗin ko in ce ya takaita shi wannan kare tattalin arzikin tunda ba Najeriya bane kawai akwai sauran kasashen duniya amma zan iya cewa tunda Najeriya ta farga da wuri ko kuma wannan banki ya farga da wuri ya fito da wannan tsarin inda aka aiwatar da abin kuma aka bashi aka bi hanyar da ya dace to abin zai yi matakar tsari domin kuwa abu ne wanda an riga an yi hasashe zai faru a wurare da dama to shawo kan matsalar abu ne wanda zai taimaki yan kasa sosai ya kuma taimaki kasuwancin kasar da kuma tattalin arzikin kasar gabaki daya ko da bai yi aikin yadda ya kamata ɗari bisa ɗari ba idan ko da kashi talatin ya rage wannan raɗaɗin na karyewar tattalin arzikin da ake ganin za a fuskanta in ya tabbata to za a samu saukin shi sunana almustafa abdullahi jadadi ko shakka babu wannan tsari ne mai kyau da babban bankin najeriya fito da shi domin kuwa tsari ne wanda zai taimaka wa ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa duba da irin yadda za su ka yi yunkurin wato tallafa tallafawa da kuma samar da kuɗaɗe domin bunƙasa waɗannan mutanen ko kuma kasuwanci kuma idan muka yi duba cewar ƙanana da matsakaitan kasuwanci ko kuma 'yan kasuwa a kowace ƙasa a duniya su ne ginshiki su ne abin alfahari da kuma wato tsani na samar da ci gaba kowane irin ci gaba a ƙasa to ke ga idan kuwa aka samu wato wannan tallafin kuma ya yi aiki yadda ya dace yadda aka fito da shi to ko shakka babu haƙa za ta cimma ruwa ma'aikatar lafiya ta najeriya ta ce an samu ƙarin mutum biyar da ke da cutar in inda jami'an lafiya ke karfafa tsaftar kai da kuma gujewa shiga cunkoson jama'a. Zuwa yanzu dai zulumi ya fi zama barazana fiye da tashin farashin kayan masarufi. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaishe ki Hauwa. Isa Lawal Ikara matso kusa da rahoton da ya shafi matakan da jihohin Arewa maso yamma ke ɗauka kan hana yaduwar corona. Ganin yadda cutar corona ke ƙara yaduwa da kuma irin matakan da gwamnatoci ke ɗauka a matakai daban-daban ya sa gwamnoni tar daga cikin gwamnonin jihohin arewacin Najeriya ɗaukar matakin rufe makarantu da kuma takaita tarurruka a yankunan waɗannan jihohi har zuwa kwanaki talatin. gwamnonin dai sun sanar da wannan mataki da suka ɗauka game da cutar ta corona ne biyo bayan tashi daga wani taro na gwamnonin arewa maso yammacin wannan kasa. taron da aka ran farko ya hada da wasu gwamnoni da suka fito daga arewa ta tsakiya musamman dai gwamnan jihar Niger da kwaran da gaba ɗaya gwamnonin guda tara suka amince a rufe makarantun na kwanaki talatin kamar da yadda gwamna Aminu Bello Masarin da ke shugabancin kungiyar gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya ya gaya wa manema labaru cikin harshen Turanci. yayin da takwaran shi na jihar kabbi a tiku bagudu ya fassara mun yanke shawarar cewa kowace jiha jihohin nan tara za su ɗau matakai da hukumomi na jarabawoyi na ƙasa domin a fara rufe makarantun ne a tsawon lokaci kwana talatin daga attanin 23 ga watan uku na 2020 sannan kuma za a ƙara yekuwa ga jama'a domin a rage yawan taro na mutane har zuwa wani lokaci daidai da wasu matakai da ƙasashe ke ɗauka masu makamanta irin namu na uku kuma za a ci gaba da yekuwa ta jawo hankalin jama'a ga abubuwan da ya kamata a yi musamman kula da muhalli da wanke hannu domin rage yaduwar wannan ciwo da ya bulla. Wannan dai shine karo na farko da gwamnonin arewacin Najeriya suka taru guri guda domin ɗaukar mataki a kan cutar corona tun bayan bullata a wannan ƙasa. abin da ya sa shugabar wata kungiya da ke tallafa marayu ta Arda Relief Foundation Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ta ce an so a makara. Matakin da aka ɗauka abun murna ne a lokaci guda kuma abu ne na alhini da damuwa. Idan an rufe makarantu yes yana da kyau. To ya kamata kuma a shiga wayan ma da mutane kai domin su san eh, symptoms watan alamomi na wannan cutan da kuma yanda idan mai cutan a yi an kamu da ita wani asibitoci ne za a kai mutane tun da ba a kai su asibitin da kowa da kowa ke zuwa akwai abin da ake ce ma isolation center ya kamata a ce an yi shi na gaggawa a kowane jiha sannan hanyoyin shigowan baki ba wai kasashe eh, goma sha uku ba kamar yadda aka ayyana yau yanda ghana ta yi ta kashe hanyar shigowan kasashen waje kusan kasashe tamanin da wani abu ya kamata a ce najeriya ma ta ɗauki wannan matakin saboda an abin nan ya zo najeriya ba ƙaramin asarar rayuka za a yi ba domin babu wasu matakai da aka ɗauka wanda zai dakile wannan cututtukan idan suka zo a cikin mu. ko bayan maganar cutar corona ma dai gwamnonin sun tattauna akan maganar matsalar tsaro. jami'an tsaro na soja da 'yan sanda da farar kaya da sojan sama da sojan ruwa duk da suke taimakawa wajen harkar tsaro sun zo sun yi bayanai kuma an ƙara kira gare su cewa muna so su ƙara duba abubuwan da za mu iya yi da kuma kuɗin da ake bukata da gudunmuwar da ake bukata domin mu bayar domin a ƙara sawo waɗannan nasarori da ake samu ga Allah ya taimaka muna a kai ƙarshen waɗannan lalurori. wannan taron gwamnoni na arewacin Najeriya da ya samu halartar dukkanin gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya in banda gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano da ya aike da mataimaki sai kuma gwamnan jihar Kwaran da baya gurin amma dai kuma akai komai a kunnen shi ta hanyar wayar tarho a lokacin wannan taro Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla kada a sha'afa muna kawo muku shirye-shirye ne na musamman daga nan ofishin muryar Amurka a nan Abuja. Za mu leƙa dandalin siyasa inda za mu fara da wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya haɗa mana kan matakan da gwamnonin APC mai mulki a Najeriya ke ɗauka don ceto jam'iyyar daga rashin jituwan shugabanci. kwamitin koli na jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya ya dukufa wurin ɗaukar matakan da ya kamata a bi domin warware matsalolin da jam'iyyar apc na kasar suke fuskanta a halin da ake ciki dai shugaba muhammadu buhari bisa ga ganawar da ya yi da masu fada aji a cikin jam'iyyar musamman gwamnoni ta fito fili ta tsara hanyoyin da za ta bi domin duba koken kowa da kowa a yin sulhu da maslaha gwamnan jihar jigawa abubakar badaru na ɗaya da cikin gwamnoni 'yan kwamitin koli na jam'iyyar ta apc ko ya mun ƙarin haske dangane da irin matakan da jam'iyyar ke ɗauka mu gwamnoni mu ne da haƙƙi mu ga lalle lalle an gyara wannan jam'iyya wannan tunani ya sa muka dunguma mu gaba ɗaya muka tafi wajen baba buhari muka gaya masa cewa na daidai taron da aka sa a wanda ta za a yi a jingine shi a ba mu lokaci da za mu tattauna da junanmu mu ga yadda za a sulhunta matsalolin da suka dami jam'iyyar mu ga kuma yadda za a janye shari'o'in duk da aka sa a cikin kotu. da yadda ubangiji gwamnonin gaba ɗaya mu za mu sake zama mu ga yadda za mu fara bullo a lamarin domin a sami sauki. amma ana ganin wannan kamar kuna kitso ne da kwarkwata a kai saboda akwai shugabannin jam'iyyar da dama da suke ganin cewa maganar canjin nan in ba shi aka yi ba to gyara akan magana matsala da jam'iyya ke ciki kama ba zai tabbata ba. sai wayannan abubuwan muke ta dubawa za mu ga karfin bukatar canjin da karfin bukatar rashin canji da kuma me ya kamata a yi me zai kawo jam'iyyar mutunci duk wanda ya kamata ya haƙuri saboda girmama jam'iyyar dole a bashi haƙuri ya haƙuri saboda jam'iyyar ta ci gaba kuma wannan cece ce din ta kaura amma zai yiwu idan magana ta yi zurfi ya kai ga ku bukaci adam ushimole ya sauka da kansa ba sai an kai ga tsige-tsige ko zuwa kotu domin a fitar da shi ba? Eh to ai shi ne maganar sulhu idan har wannan zai sa jam'iyyar a kan samun zaman lafiya dole a roƙe shi a ce to ga abin da ya faru ko da an same ka ba laifi amma tsananin yanayin yadda ake ya tilasta dole a ce soka sai soka ko kuma an yi shawo kan mutane sun yadda a zauna a jarraba a daga cigaba kuma sai a zauna a jarraba daga cigaba. Gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattauna da na na yi da shi a abuja a shirye-shiryen da jam'iyyar ke yi ta apc wani warware matsalolin da suka kai ta a gaban kuliya domin kawo karshen kace na ce da jam'iyyar ke fama da shi umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to mun gode malam umaru shirin nan yanzu zai shiga jihar Naija inda Mustapha Nasir Batsari ke dauke mana da wannan rahoton abin da ya faru biyo bayan sakamakon zaben cike gurbi na dan majalisa. Hukumar zaben Najeriya ta ayyana Honorable Danjin Kasimu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben cika gurbi na ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar ƙananan hukumomin Rijau da Magama a jihar Niger da aka gudanar a ƙarshen makon nan. Babban jami'in hukumar zaben Farfesa Abdullahi daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Mina ya ce ɗan takarar na jam'iyyar apc shine ya samu ƙuri'u dubu ashirin da uku da ɗari biyu da talatin da ɗaya sai babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta samu ƙuri'u dubu goma sha shida da ɗari biyu da talatin da biyu yayin da ita ma jam'iyyar abga ta ɗan taɓuka ta zo na uku da ƙuri'u dubu takwas da ɗari bakwai da tamanin da ɗaya duk da yake dai an ɗan samu ƙarancin fitowar jama'a a wasu yankuna da aka gudanar da zaben amma zaben ya gudana lafiya ba tare da samun rahotannin wani tashin hankali ba jam'iyyar abga da honorable shehu salari jau ya yi takara a ƙarƙashinta ta yi watsi da sakamakon zaben inda shugaban jam'iyyar ta abga musa aliyu liman ya ce ba su yarda da sakamakon zaben ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. amma wanda shi ba mamaki ma shine na magama yadda babu out na mutane mutane ba su fito ba irin zuzo da ya fito daga magama ya ba mamaki. a nata gefen jam'iyyar pdp ta ce ta gamsu da sakamakon zaben honorable yahya ability shine shugaban pdp na yankin arewacin jihar niger mun yarda da haka tunda yau ga pdp muna da kuri'a wajen dubu goma sha shida alhamdulillah alhamdulillah wasu sauran abubuwa da za mu sani ba amma alhaji ya ba a saba jin jam'iyyar adawa ta ce ta gamsu da zaɓe. Eh, to alhamdulillah abin da ya sa na faɗi haka shi lamarin adawa fa an ce adawa za eh, ka dinga faɗin abu tsakaninka da Allah kai kuma ji tsoron Allah. APC da ta ce korafin na jam'iyyar Abga ba wani abin mamaki ba ne kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger Sharif Usman Adam ya bayyana. Ba kasafai ake yin zaɓe ba a kwashe daidai. Dole sai wani ya nuna cewa bai gamsu da abin da aka ba. Wannan zaɓe dai an yi shi ne domin cika gurbi a sakamakon mutuwar wanda ke kan kujerar wato honorable jafaru na maliya a cikin watan disamban bara mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria to madalla kuna sauraron shirye-shirye na musamman ne na sashen hausa na muryar amurka daga nan abuja yanzu bari mu kammala da wannan tattaunawa ta musamman kan karban fenshon tsoffin gwamnoni nasir adamu elikaya ya tattauna da tsohon gwamnan jihar kano sanata kabiru ibrahim gaya tunda akwai dokar da ta ce kowane gwamna in ya gama da shugaban ƙasa da gwamna suna da fansho daga ratuti kuma zarin ringa biyan su albashi na gwamna dalilin wani abu da aka yi aina don a hana gwamnoni sa kwaɗayi a zuciyarsu ta neman kar mutum ya bar gwamna ba shi da komai a hannunsa bari a ware masa wani zarin ga bashi kuma kada yana gwamna rin kwaɗayin karɓar kuɗin gwamnati yana iba ko yana karɓar hanci da rashawa wannan dalilin yin wannan doka shekarun baya kenan wanda yake nima tsohon gwamna ya kamata a ce ana bani amma yan uwana wanda muka yi gwamna tare da su ana ba su amma ni har yau ba taɓa bani ba na nema sau ɗaya sau biyu na yi wasi allah ji kan abubakar rimi ni da shi mun rubuta ga cewa a biya mu hakkinmu na fansho daga ratuti da muka bar gwamna ya kamata a mu har ni dai har shi allah ji kansa ya rasu ba ba shi wani ma har yau ba bani ba amma ba zan ce ga gonan dan nema bai bani ba da Allah ne bai nufa an bani ba kuma ban damu ba dan basu bani ba duk da dai haƙƙi na ne amma yanzu da aka fito da wannan za a kai kara. ba za ba na so a ce an kai wani karan amma an kai din babu ne a ciki saboda ba ka so dan wanka gemun sai ya kama wuta kai kuma ka rinka addu'a ko kana dariya don da an ce da ka gemu wani ya kama wuta to ka shafa masa ruwa ba ka shafa naka ba so wannan halin da ake ciki gaskiya ne doka aka yi sai dai doka ce aka soke to kuma ba a kama mutum da laifin da dokar take za su shahu baya ba amma dai gaskiya ne an ba gononi kudi sai dai waɗansu gononin kuma sun wuce gona da iri wanda ya sa kansa albashin duk wata za a bashi miliyan barkatai za a yi masa kaza za a kaza za a yi kaza a ƙa'ida da aka ce shine a ba gwamna albashin da gwamna yake ɗauka na wannan lokacin kuma a cikin shekara biyu a saya masa shekara hudu kai a saya masa mota biyu a biya bashin lafiya a kai shi asibiti ka duba an gona bai saci kudin mutane ba za ga yana fama da cin wannan ko motar hawar ko kuma kudin da zai biya kansa asibiti idan ya rashin lafiya lokacin da na bar gwamna za a iya tunawa na yi gwamnan kano shekara biyu ba dan kwangilar da ya taɓa kamun wani abu na karba kuma lokacin da na bar gidan gwamnati ba da kuɗi dubu ɗari biyu da hamsin ba da shi amma na yi rayuwa na yi kamfani na na ci gaba da aiki in na samu rawa mai kyau allah ya buɗe arzikin an samu ana yi kuma har yanzu muna godiya allah abin da allah ya ba mu sanata kabiru bai mai ra'ayinka ya dace eh, rika biyan waɗannan tsoffin gwamnonin fanshon ne ko kuma wannan lamarin ba shi da wani amfani sosai zai sa talakawa su yi ta korafi a'a ka'idance idan har kai gwamna ka bari kuma aka baka mukami a gwamnatin tarayya ana baka albashi to wajibi ne ka auna ko ka daina karɓar fansho din ko ka hakura da fansho ɗin saboda ba za ka haɗa albashi biyu ba kana karɓar wannan kana karɓar wancan to wannan shine kawai ne a tawa shawara wato ma'ana idan mutum ya samu wani mukami sai ya ci gaba da karɓar albashi idan ya rasa mukamin sai ya dawo ya sake rubutawa ya ce ya dawo sai a wani zai san kai sai a wani wani ne ya fi gwada wanda ya fi gwada shi zai ɗauka amma da ka'idanci sai in yana so ya taimako sai ce shi a bashi fanshinsa in fanshin ya fi yawa gwamnatin kuma ne mata aiki a kyauta amma sa ne ya shi kuɗinsa na aikinsa. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Sale Shehu Ashaka nake muku bankwana daga ofishinmu na Abuja. Mu huta lafiya.